assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a'udhu billahi samin alim min ash-shaytan ar-rajim bismillahi ar-rahman ar-rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان أحييكم بدهية إسلامية عطرة مباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في يوم من أمة لهدي شاشدة قوة ترى watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1443 wadda ta dace da sha bakwai ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara biyu. allah ya sake haɗa ma wannan masallaci mai albarka na juma'a da ke nan old mina garage cikin garin sulaja ƙaramar hukumar sulaja a jihar Legas, Najeriya, domin ɗorawa daga yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi karatun da ya gabata mun ji tafsirin suratul qalam ko suratul nur yau insha Allah za mu ji tafsirin suratul haqa da fatan Allah yake bace mai ya sa mu dace kawai gabanin nan akwai tambaya da ya kamata mu amsa alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ya ce allah ya ƙara malar lafiya da nisan kwana to amin tare da ku gaba daya ya ce tuni ne ga masu sauraro game da lailatul ƙadari watakan kwana goma na ƙarshe wata irin addu'a za ka yi idan ka dace da daren wato kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan ainihin menene abin da mutum ya kamata ya cikin waɗannan darare su akwai wata tambaya da aka yi yaushe ne daren yake farawa na darare guda goma shin ranar sha tara ga wata ko ranar ashirin ga wata misali ran da aka kai azumi sha tara ranar ne za a ce za a fara tahajjud ko kuwa sai ranar ashirin ga wata to waɗannan wannan matsala matsala ce da malamai sun yi saɓani a kanta wasu suna ganin ranar sha ga wata in an kai azumi sha tara ranar za a fara wasu na ganin a'a sai an kai azumi ashirin ranar za a fara magana mafi inganci salakin mutane na duniya ba iri ne ba ne mutanen da suke gabashin duniya to su kam ya kamata su fara ranar sha ga wata amma waɗanda suke yammacin duniya to su kuma sa iya fara ranar sha ga wata ko ashirin ga wata saboda karewar lokacin watan ina sha bamban tsakanin wuraren guda biyu tsakanin gabashin duniya da yammacin duniya ina fatan mun fahimta amma wata irin addu'a za a yi ita ta irin wadda manzo Allah sallallahu ya koyar da sahabbansa nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah in Allah ya nuna min daren lailatul qadari wata addu'a kake umarta ta in yi a cikin ta yace ki ringa cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umartina na Aisha in Allah ya datar da ita da ganin daren ta faɗa to ya ce kake gane daren ballantana ka faɗa to magana mafi inganci daren ba a gane shi sai gari ya waye sai ya wuce sannan ke gane shi da aka cewa wai daren za ga duk bishiyu da gidaje sun kwanta kana gano ka'aba ba gaskiya bane ko kuma sai in ka fita bayan gari za ka ga bishiyu wani abu mai kyalli a bayan a jikinsu kamar karo ina kyalkyali wannan ba gaskiya ba wata ko ni babban malami a kasar na Allah ya ji kansa an ɗauke su an kai su wani daji aka ce da so ai daren da yanzu kadar suka gani kuma da daddare ne aka kai su to ni Allah ya sa na je gonar a jihar Jigawa ne a garin Ringo wata hanya da ake bi idan zaka je garki ko aure abin nan ko eh, wani gari za a je garki ta hanya to idan ka je da daddare gona karo ce ai karo ina da ni ina da haske da da ka yin fitila ta haska sai ka dinga ganin ne one one. saboda aka sai aka kai su gudun sai aka ce sun ga daren lailatul qadr kuma sai yake ta faɗa ba haka ba ne. ko yanzu idan ka je lokacin da karan ba cire ba za ka gani ina walwala ina kyalkyali mu shiga gurin da daddare mun gani an fahimta saboda haka ba sai daren da qadr ba ya ake gane daren lailatul qadr ya wuce ko kuma da ake cewa za ka ji ko karnuka ba sa haushi idan ka kalli bishiyu za ka ga ba sa motsi wai bishiya ba ta motsi to sai dan rana ilan kadar ne kawai bishiya ba ta motsi in aka ci a rasa iska a gari bishiya za ta motsa ba za ta motsa ba saboda haka ba wannan amma malamai suka ce a inda ake gane daren lailatul kadar sai ya wuce jiya ne aka ce kashe garin ranar rana za ta fito kamar guda haka ta take fito. kuma za ta fito da haske amma ba ta da kaifi ba ta da zaki sannan haka za ta yi ta tafiya gari za a gan shi fiyas amma babu damuwa irin ta zafi wadda rana take da ita to kuma idan rana ta tashi faduwa za ta faɗi har ta faɗi za a ga gari da haske an fahimta har gari za a ga da haske bayan rana ta faɗi an sha ruwa za a ga gari har yanzu yana da haske to wannan yake nuna cewa jiya daren ya wuce an fahimta to sannan an fi sa ran ya kasance a mara kwanaki na rashin cikan lissafi misali ran sha tara ga wata ashirin da ɗaya ga wata ashirin da uku ga wata 25 ga wata 27 ga wata da kuma 29 ga wata to amma yaushe ne 19 ga wata ran da aka kai azumi 19 ko ran da aka kai 18 malamai sun yi sabani ran da aka kai 20 kashe gari 21 ko sai ranar da aka kai azumi 21 malamai sun yi sabani ne ya fi hikimar sabaninsu dan a rayar da dararen gaba daya dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku neme su a kwanaki goma na ramadan na karshen ramadan yace kuma a mara a wuce an fahimta Allah subhanahu wataala yana nufin mu da alheri shi yasa ya koye daren amma ai an sanar da manzon Allah wanda dare ne ya fito ko yana cikin gida ina shirin ya fito in gaya mutane daren lailatul kadari ranar kaza ga wata sai ji wata hayaniya a masallaci ana rigima ana fada sai ya fito garin ya kwantar da hankalin mutane ya suru fita raba rigima ya raba fada sai kuma ya manta sai ta kun gana manta kun ga amfanin fada ku wannan rashin amfanin fada ne ko ba rashin amfanin fada ba ne kaga rashin amfanin fada ke amma kuma amfanin fada ke don da an fada kowa sai je kwanta yanzu kaga koya ne sai ya tashi an fahimta su Allah ya ganar da to sai ya tambayar ko ɗaya abin nan din addu'a ya ce a yi masa ko yana roƙon yan uwa su tashi da addu'a bukatunmu gaba ɗaya na alheri Allah ya biya mana to Allah ya biya bukatunmu وعلى رب الله كميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما وثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال ثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية نعم بارك الله فيك yan wa masu وأن wannan sura ana ta da ita an tiri sunan surar daga ayoyinta guda biyu ko uku na farko in kana warshe ayoyinta guda biyu in kana hafsu ayoyi guda uku na farko da Allah ce alhaka malhaƙa wa ma adraka malhaƙa to daga waɗannan ɗin daga nan ne aka ciro sunan wannan sura alhaka? suratul haƙa yar maka ce ma'ana a maka aka saukar da ita a asalin saukar qur'ani ita ce sura ta 78 da su sauka ta sauka bayan suratul mulk ita ce ita suratul mulk ita ce sura ta 77 da ta sauka yanzu a jerin surorin alqur'ani kuma in kuna iya tunawa ita ce sura ta 67 suratul haqa ta sauka gabanin suratul ma'ari ko suratul Sa'ada sa'il surar da take biyo biyo bayan ta yanzu wanda in Allah kai mu karatu na gaba yanzu aka mu jita ko mu ji wani abu daga cikin ta suratul haqa tana da aya 51 ko aya 52 kuma babban abin da take karantarwa isbatu da'watil haqa as-sabita shine tabbatar da da'awa ta gaskiya ta haƙiƙa kuma wadda take tabbatacciya wahiyar da'awatu ila Allah kira zuwa ga Allah wa tauhidihi da kadaita shi fil uluhiyyati war rububiyya wajen kasancewarsa abin bauta da cancanta kuma kasancewarsa ubangiji abin bau abin nan mai halitta da gudanar da halitta wa nafi ayi nau'in min al-musharakati lahu ta'ala fihima da kuma kore kowanne irin nau'i na tarayya ga Allah a cikin halittar sammai da ƙasa ko a cikin kasancewarsa shi ya cancanci ai bauta gare shi ko kuma wani yana yin halitta wanda ba shi ba ko ina gudanar da halitta wanda ba shi ba Allah kaɗai yake gudanar da halitta kamar yadda shi kaɗai yake yin halitta to wannan shine babban abin da wannan sura take karantarwa a takaice tana karantar ko tana tattauna abin da ya shafi aƙida ta musulunci da kuma aƙidar alba'as wal hisab bayan wannan rayuwar ta duniya da mutane suke mutuwa da ƙarewa suke karewa to bayan nan za a tashe su a yi musu hisabi wannan sura ɗin abin da take tabbatarwa ke shine Allah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة ta أفكوة تحقيقة تتبس da'awar gaskiya kiran gaskiya mai isanar da kai mai ake cewa kiran gaskiya sannan mai isanar da kai abin da ake cewa kiran gaskiya wato ran da Allah zai kira mutane kuma kowa dole ya amsa ran da Allah zai ce ku taho a wannan ranar ba wanda zai saura a duniya kowa sai an sa wannan kira Allah ka sa mu cika da imani Allah yake kazzabat samud wa adun bil qari'a samudawa da adawa sun karyata da mai kwankwasa ita ce kiyama suka ce kiyama ba za ta tashi ba an ce da kiyama mai kwankwasa saboda tana kwankwasa zukata da tsoratin tsoratan da yake jikinta da tsorata tsoracen da suke cikinta da abubuwa na tashin hankali da mutum zai gani idan kiyama din ta zo fa amma samudu to su samudawa fa uhliku bi taghiya sai aka halakar da su da wata iska wato wata tsawa da ta zo ta hau saman su kuma sai ta ringa bugun su in ta bugge su sai mutum ya faɗi ya ragargaje kuma sai wuta ta kama shi wa amma adu su ku adawa fa uhliku bi rihin salsarin atiya sai aka halakar da su da wata bakararar iska wata bahaguwar iska da aka tura musu atiya wadda karfinta ya wuce misali ta zo in ta dauki mutum sai ta daga shi sama ta bincike shi sannan ta maka shi da ƙasa sai ya ragargaje kuma sai wuta ta kama shi Allah ka tsare mu وأما عاد فأولهكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال ألا يهوري إسكنا أكنسو دراري قدا بكوي وثمانية أيام دين النكا قدا تكون حسوما أجيري بابك الكوتاوة فترى القوم فيها صرعا سيكا قمتاني أتكين قرن قاسنا أنكاير an kayar da su an musu tirar ka annahum a'jazu nakhlin khawiya kai ka ce kirare ne na bishiyin dabino waɗanda suka faffaɗi saboda ainihin ƙasan su ya mutu sun riga sun lalace Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya da samuda wannan da ada wannan shin ka ga wata ragowar yanzu duk iya yawan ka a duniya ka taba zuwa aka ce ga wani ragon ba samude ko ga wani ragon ba ade akwai su babu Allah ya me ya halaka su me suka yi tsaurin hanci suka yi ga Allah suka ce kiyama ba za ta tashi ba sai Allah subhanahu wata'ala ya nuna musu kiyama za ta tashi da mutuwarsu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani wanda bai imani kiyama ba za ta tashi ba face sai ya yi imani cewa za ta tashi lokacin da ya zo mutuwa to kuma wannan lokacin imanin ba zai amfane shi ba saboda me gabanin mutuwa ake imani in aka riga aka mutu ba a imani ba ba zai amfani ba Allah muna roƙonka ka sa mu zamanto masu imani gabanin mutuwa na Allah yake وجاء man ومن wal والمؤتفكات bil فعصوا رسول لربهم ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء أملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها نعم تبين adawa da samudawa ko samudawa da adawa fir'auna ya zo an yi nasa zamani Allah ya ce wa ja'a fir'aunu kuma fir'auna ya zo wa man qablahu da wanda yake gabaninsa na waɗanda suka yi tsaurin hanci wal da waɗanda aka halakar da su da kifar da garuruwansu bil khafi'a sun zo ne da kuskure da sabo ga Allah wato ba haka kawai Allah ya kifar da su ba a laifi suka yi wa Allah sabo suka yi wa Allah takakka suka yi wa Allah sai Allah subhanahu ta'ala ya nuna musu iyakarsu fa asaw rasul rabbihim sai suka saba umarnin jakadan ubangijinsu fa akhadhahum akhzatan radiya sai ubangijin nasu ya danke su danka wadda take mai tsanani inna lamma qagal ma'u lallai mu lokacin da ruwa ya hau kan kowanne abu lokacin da aka yi ruwan tufana hamalnakum fil jariya mun dauke ku a cikin wannan jirgin ruwan sai Allah ya al jariya wannan jirgin ruwan ya sa masa alif da lam wannan jirgin ruwa kenan shine wanda muka ji annabi nuhu ya sana'anta lokacin ma da yake sana'anta mutanen su ne masa izgili wa yasna'u al fulka wa kullama marra alayhi mala'un min kullama marra alayhi min نعم قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون بارك الله فيك الله إتي lokacin da aka سير Nuhu ya jirgin ruwa in ya zo ina yi ko ina aikin kera jirgin ruwan duk sanda mutanensa suka zo wuce sai su ringa masa izgili sai ta in kun mana izgili yau mu ma za mu yi muku izgili wani lokaci za ku san ne zai zo ya faru da ku to abin da ya faru kenan lokacin da ruwan izo na halakar da su sai Allah ita masu imani da annabi Nuhu su shiga cikin jirgin ruwan kuma kowace halitta ya ɗauki aure guda namiji da mace saka a ciki duk waɗanda ba sa cikin wannan jirgin ruwan aka halakar da su shine Allah ya ce mun ɗauke ku a cikin wannan jirgin ruwan mu aka ɗauka ko iyayenmu to iyayen namu su ma su aka ɗauka ko iyayensu to su ma iyayensu su aka ɗauka ko iyayensu kaga a abin long story it's a long history amma da ba a ɗauke su ba mu da muna ina kun fahimta to kenan mudin aka ɗauka to sannan iki ba mudin ai muna tsatsan iyayen namu da haka tun da an ɗauke su mu ma an ɗauke mu da haka usulubin ƙur'ani in yana magana ba da wancan ita ba da kai iki an gane inna lamma bagal ma wa hamalnakum fil jariya me yasa muka yi haka naj'alaha lakum tadhkira dan mu sanya ta ta zamanto wa'azi gare ku wa ha udhunu wa'iya kuma dan kunnuwa masu kiyayewa su ji wannan bayanin labarin su kiyaye su gane Allah ya musu ni'ima saboda haka su bi shi waɗanda suka kangare su ji labarin waɗanda suka yi wa Allah kangara kuma da yadda Allah ya halaka su sai su fasa kar su kangare masa in ba haka ba to abin da yawa waɗancan su ma yana iya musu na'am Allah ya ce fa'ina nufiqa na'am وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ السمعان يومئذ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية نعم الله سبحانه وتعالى أولنا مقطع أولنا قبر sai ifa diga inda kiyamar zai ma ta tashi sai ta fa iza fi to idan an yi busa a cikin kaho nafhatu wahida busa guda daya wa humilatil ardu idan aka ɗauki ƙasa wani jibalu da duwatsu fa dukkata aka dandake su aka nike da kata wahida dandakewa guda ɗaya nikewa guda ɗaya da ƙasar da duwatsu suka zama abu ɗaya fa yau ma'idin waƙa'atil waƙi'a to a wannan yinin mai afkuwar fata abu ita ce ƙiyama wan shakkatis sama a ɓangaren sama kuma sama za ta sassage fahiyar yau ma'idin wahiya a wannan ranar sama mai rauni ce za ta tsatsage wal malaku ala arja'iha ga mala'iku nan a sassanta wa yahmilu arsha ka fawqahum yawma idhin samaniya mala'iku takwas ko tsawon mala'iku takwas a wannan yinin na ɗauke da al'arshin ubangijinka wannan ana so a nuna mana girman al'arshin Allah mala'ika guda ɗaya zai iya ɗaukar duniya a tallafe ta gaba kuma tun daga saman eh, ƙasan bakwai zuwa nan saman ƙasan da muke kanta mala'ika ɗaya zai iya ɗaukar su gaba ɗaya amma sai aka ce al'arshin ubangiji guda takwas su za su ɗauka lallai ka san al'arshin ubangijin ka ba ƙarami ba ne ƙato ne ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية العرش أبنجدك أولا يني ملائكوتك سنادوكد سوء بسنسو فيومئذ يومئذ تعرضون أولا يني زاء بجرر دكوك بقى الله أيه لنكو لا تخفى منكم خافية با وانا abu mai koyuwa da yake koyuwa ga wani komai za ka gan ba za ka ɓoyewa wani ba ko ba za ka kare wa wani ba wani ba zai kare maka mm. kai kiyama akwai kallo Allah ka ba mu ikon yin kallon kiyama dan ka san kai rashin sa'a maimakon kai kallon kai za a kalla Allah ya sa kun gani to mutum ya yi rashin sa'a kenan to Allah isa kallon mu yi ba mu za a kalla ba na'am Allah yake fa amma man كتابه بيمينه فيقول ها أمضعوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية نعم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية har ma ya zo an yi hisabin an gama ba suna ta ba za a hisabin ba ba suna ta kyamar ba za tashi ba to har ta tashi ga hisabi ma fa amma man utiya kitabahu bi yamini to amma wanda aka bashi littafinsa sa hannunsa na dama Allah kai mana alfarma mu shiga cikin su fa sai ringa cewa ha umqra'u kitabiya ya dangi ya ƴan uwa ya abokan arziki kowa itaho itaho izo aka ku zo ku karanta littafi na inni zanantu anni mulaqin kitabiya? ni da ma na tabbatar zan hadu da kyakkyawan hisabi a wannan rana ta kiyama saboda ne ya tsaya ya ji Allah saboda me lokacin da ya mutu mala'ikun alkhairi mala'ikun rahama su ne suka zo ɗaukar ransa saboda me ya ga ya zauna a cikin ƙabarinsa kwanciyar lami lafiya kwanciyar ango da amarya ranar farko tun da aka saka shi har kiyama ta tashi ya ga ya je kiyama an tsaya kowa ga zunubinsa ya kama shi iya abin da ya aikata shi ya ga zunubinsa bai taka kara ya karya ba wannan ya san cewa in sha Allah sa zai karbe shi a hannun daman shi da aka sai ke dama ne na tabbatar zan karɓi littafi na a hannun dama ma'ana zan haɗu da hisabi mai sauƙi in ne zanantu an nemo laƙin hisabiya fa huwa fi ishatin radiya shi wannan ina cikin rayuwa yardajjiya rayuwa mai daɗi rayuwa mai kyau fi jannatin aliya a cikin aljanna madaukakiya mai wata irin ɗaukaka ƙwaƙofu hadaniya nonannin 'ya'yan itaciyarta kusa suke ya tanawalu hulƙa'imu walƙa'idu walmustaje wanda yake tsaye ba sai ya sa makata ya zuguro ba ba kuma sai bai da buƙatar sai ya hau kan bishiyar sannan ya tsinka ya ci ina daga tsayin kawai sai dai intellectin wanda yake so ya ɗauka ya ci in a zaune yake ma ba sai ya miƙe ba ina daga zaunan da ya haka ya ga wanda yake so kawai sai gashi ya taho ya zo ga ni ɗauke ni kashi in yana daga kashin gide sai igan shi yi sha'awa i ba shi sha'awa sai taho zirr sai zo yadda yake kashin gidan sai dai ya tsinka kawai ici ta san nan duniya ka ce karmu dinga cin abinci a kwanci karmu ci abinci a kashin gide kar mu ci abinci a abin nan ka dogara haka ko ka dogare hannunka haka so ake in za ka ci abinci ɗan uwa mai albarka ka shimfiɗa kafar ka ta dama ka zauna a kanta ka kafe ta hagu saɓanin sallah kaga ta hagu ake shimfiɗawa a kafe ta dama to wannan ta daman za ka shimfiɗa ta kuma ta hagun ba kafe ta kake irin zaman sallah ba a ɗaga ta haka kake yi ka dogari cikin ka daita Malamai kimiyya suka ce wannan koyarwa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kawo lallai in ba da nasi ba ba za a iya samunta ba sai dan da ilimin kimiyya ake ganewa me ya faru suka ce tumbin dan adam ya fi karfi a bangaren hagu to da kai in kana cin abinci ka sake shi kawai sai ka kai tumbi ba ga yadda ba da ni an gane ko wani aka ce tambiya wani ga kuɗi ya ce godiyar Allah ce an gane ku a'a sakin abin sakin gurin kake yi da aka in kai haka ka tare to ka tare wannan tumbin saboda haka abincin da za ka ci in ka koshi ka matse shi ba zai saki ta yadda zai sa ka yi tumbi ba ina fatan mun gane ya ce ku tsofa hadaniya wa sharabu sai a ce da su ku ci ku sha hani'an ku yi maƙil wato yau ku ci ba ba hudud ba iyaka ka ci iya abin da kake so ka ci kaga a nan duniya an halatta maka cin asayibat ne masu daɗi kawai kuma halal ko ne daɗi ne in ba halal ka ba ne ci? ai na ma halal ne a ci nama ko halal ne ko ba halal bane to karka ci amma wanda yake ba naka bane karka ci na haram lemo ya halatta a sha lemo ko bai halatta ba to karka sha na haram kuma kana iya shan na haram fa inda ke za ka iya shan na halal ba mutane misali yanzu da azumi ai wani sai ya kawo kankana ko ya kawo lemo ko ya kawo dabino ko wani abu mutane su zauna suna ci sai ka ga wani ko shi ne fa ya mayar da shi da hannunta da sauran mutane duk daya to bai ba daukar wani ya boye ko ya ringa cin bibi don shi ne ya siyo a'a za ka ringa ɗauka iya bakinka amma sai ka ga wani ga wani abaka bai gama cinyewa ba yana ƙoƙarin yi wannan da ka ɗauka ka rike haram ne kaga mutane da yawa ba su faɗakuwa ga irin waɗannan abubuwan da haka mutum sai ta cin haram sai ita cin haram bai sani wata rana sahabbai sun yi tafiya Allah ya kara musu yadda sai aka kawo musu wani abinci da aka dafa kamar wato wake ko wani abu ko mu ce dan wake a duhu sai suka dinga daukar kwaya daidai kwaya na daukar nawa kwaya ɗaya. to haka ake yi ya haka sai suka ce ina jin tsoron kar in ci fiye da ɗan uwana in ci haram to da haka mu daina ba daidai ba ne in aka kawo abu na mutane in kwaya ɗaiɗai za a ringa ɗauka kowa ya ɗau kwaya ɗaya in ba haka ba to ka ɗau ɗayan ka ka riƙe lokacin da suka ɗau na biyu sai ka ɗau biyu ka saka a baki ka san wani wani shi bai iya ƙaramar lauma ba sai gundume mai lauma banda ɗauki da nishi alaramma ka san ɗauki da nishi wata lauma ce sunan ta ɗauki da nishi wato aka dan sai an dan cicciɗe ta haka in za a saka sai an dan yi haka an dan tashi sannan a saka to banda wannan saboda haka to haka ika mata mutane su ringa cin abinci ka ringa ci a hankali annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana in za mu ci abinci mu ringa ci yanka kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan wannan shi zai baka dama ka taune abincin yadda ya kamata a tauna shi Allah ya gadar da mu to Allah ya ce utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu يا ليت akwai alaran ba mu gaba karasa wannan fasarar ba ita kulu wa sharabu hani'an bima aslaftun fil ayyamil khaliya me yasa kuka samu wannan abin saboda abin da kuka gabatar a kwanakin da suka gabata zaman da kuka yi a duniya da'ar da kuka yi ga Allah gaggata manzan Allah yin ayyuka na kwarai yin abin da ya kamata saboda haka ne aka ba ku wannan garabasa da wannan ainihin albarka Allah muna roƙon ka sa mu dace na'am Allah yake wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laytani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابيا نعم يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية الله فيك الله يشوى أما من أوتي كتابه بشماله amma wanda aka bashi littafinsa a hannunsa na dama faya Kulu sai ya ɗora cewa ya laita ne lam'uta kitabiya ya kai cona ina ma ba a bani littafi na ba walam adari ma kitabiya ban ma san hisabin nawa ba ya laita haka na tilkaziya ina ma dai rayuwar da ta ƙare ta ƙare ba za a sake dawowa ba فأغنى عني ماليا أغنى عني ماليا دوكي يا سابة أنفع نامون كومي بابا تودا سدني دا كومي با فلك عني سلطانيا ملكن دا نكي تاكما دا شيو باب شيناني ميش نارسا خذوه فغلوه الله سبحانه وتعالى خذوه كما شكو دنجل شاكو ملايكو فغلوه كسا مسا ساسري أسا مسا سرقا دمري na'am sannan a wutar jahima ku saka shi ku ƙona shi ثم sannan ku sanya shi a cikin sarƙa kamu dubu saba'in irin na mala'ika zar'uha sab'una zira'an zira'in ta kamunta zira'i saba'in ne irin na mala'ika menene fasluhu to ku sanya ta a ciki ku nannade shi a masa butar mala na'am innahu kana la yu'minu billahi al'azim me yasa ya haɗu da wannan mugunyar sakamako saboda ya kasance a duniya da yi imani da Allah mai girma ba na'am kuma ba ya faɗaitarwa wajen ciyar da baraya a ba maraya abinci ko miskini abinci mabukaci abinci shi ba ya son a ba mabukaci abinci hmm. Falai lahun yau mahahuna hannun to a yau a nan ranar kiyama kenan hmm. ba shi da wani masoyi wani majibincin al'amari da zai hana Allah ya masa azaba hmm. da aka yi wa masu albarka mu yi ƙoƙarin ciyar da dukiya don taimakon addinin Allah don taimakon bayin Allah gabanin ranar da za a ringa gaya mutane irin wannan magana ko mutum shi da kansa irin da faɗa ita bai kasance cikin masu waɗannan abubuwan ba Allah ya gane da mu na wala ta'amun illa min ghisli kuma a wannan yini ba shi da wani abinci kowanne iri illa min gislin sai daga danyi abincin kaya wato abincin raƙuma kaya ce zai ringa ɗiba yana ci na la ya kulu illal khafi'un ba mai cin wannan abincin illal khafi'un sai masu ganganci ga Allah subhanahu wata'ala waɗanda suka yi wa Allah takarka waɗanda suka ƙi bin Allah da damar da Allah subhanahu wata'ala ya ba su na'am قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين Allah ya ce fala oku su mu bi masu busirun ba sai na yi rantsuwa da abin da kuke gani ba, ai muna ganin abubuwa. ga samana ga na, ga duwatsuna ga hanyoyi na a tsakanin ƙasa ga kaza ga kaza abubuwa da yawa muke gani Allah ya ce to ba sai na yi rantsuwa da abin da kuke gani ba wa ma la tubsirun kuma ba sai na yi rantsuwa da abin da ba kwa gani ba akwai abubuwa da yawa da ba ma gani shi kansa Allah muna ganin sa ne ai ba ma ganin sa a zatin sa sai dai mu gani alamomin sa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidi mm. duk abin da ka kalla zai ga maka Allah kwaya ɗaya ne to da abin da kake iya gani da wanda baka iya gani Allah yake ba sai yayi rantsuwa da su dan tabbatar da wannan Qur'anin wahayi ne daga wajensa ba fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu lallai shi alqur'anin nan la qawlu rasulin wallahi magana ce fadi ne na wani jakada karim wanda yake mai mutunci mai girma mai karanci shine malaika jibril kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika qul nazzalahu ruhul qudus min ذلك بالحق ليثبت الذين آمنوا بارك الله فيك نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين نعم على قلبك لتكون من المنذرين الله سبحانه وتعالى إتي من ذا الله قيامة إتي مسو قل نزله روح القدس من ربك بالحق للي ruhul kudus rai mai tsarki shine malaika jibril shine isaukar da shi zuwa gare ka daga wajen ubangijinka a suratul shu'ara ita nazala bihi ruhul amin innahu latanzilu rabbil alamin mm. nazala bihi ruhul amin على قلبك على قلبك لتكون من المنذرين da wannan harshe bilisanin arabiyyin mubin Allah subhanahu wata'ala yace wa innahu latanzilu rabbil alamin lalle shi alqur'anin nan saukarwa ce ta ubangijin talikai to waye aiko da shi nazala bihi ruhul amin dan kada nan ka jance innahu laqawlu rasulin karim ka dauka qur'anin magana ce ta malaika jibrilu a'a maganar Allah ce amma ya aiko da ita wajen manzon Allah shine malaika jibril da haka yace wa innahu la tanzilu rabbil alamin la tanzilu rabbil ruhul amin ala qalbika shi ya saukar da shi akan zuciyarka ya muhammad sallallahu ta'ala alayka wa sallam litakuna min al-munzirin dan ka zama cikin masu wa'azi cikin masu gargadi cikin masu tsawa da shaidi ga mutane su tsaya su haɗa kafafunsu su bi Allah su bi ka a matsayinka na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bilisanin arabiyyin mubin da harshen larabci wanda yake mai bayyanar da abubuwa a fayyace harshen larabci kenan harshen larabci duniya kabba yare mai fasaha irinsa babu da haka kana so ka koyi addini ka koyi shi da harshen larabci sorry kaga mu yanzu a jami'oyi wai sai mutum yanzu yana islamic studies amma lakcoci da turanci ga gaskiya ba ne gangan ne an gane ba za ka iya addini ba sai ka iya larabci da haka mu tashi mu koyi larabci amma wani hadisi ku so larabci saboda ni ba Larabe ne ƙur'ani Larabe ne maganar yan aljanna kuma da larabci ne wannan hadisin kuma ba hadisi ba ne an gane mm. larabci yare ne kamar kowanne yare amma ka koye shi saboda an saukar da littafin ka mafi girma da wannan yaren to za ka san shi don ka fa'idansu da abin da yake cikin ƙur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da littattafan da malamai suka yi da larabci don ka fahimci addinin an fahimta to Allah ya fahimtar da mu to ne anan ya ce, yace innahu laqawli rasulun karim ma huwa bi biqawli sha'ir qur'anin nan ba maganar mawaki ce. yanzu kai qur'ani kaga yayi kama da yayi kama da waƙa. Ya yayi kama da in tugdu fi dunil qina'a fa innani tabbun ya yayi kama da wannan bai ba yayi kama da ala ayyuha al-layl at-tawil al-anjali bi subhin wa man isbahu minka bi amsali yayi kama da wannan alhamdulillahi rabbil alamin yayi kama da wancan ba za su daidai ba saboda ne wannan saukarwa ce ta ubangijin talikai mm. ba su haɗa hanya da waka ƙur'ani ba waƙa ba ne wa ma huwa bi ƙauni sha'ir qalilan ma tu'minun sai dai kaɗan ne ƙware kuke gaggata kuke imani da haka wala bi ƙauni kahin kuma ba magana ta boka bace yanzu ƙur'anin nan kun bi yayi kama da ya kafkafa ya ilu ya ga ya ilu kun yayi kama da shi bai kama da shi ba ƙur'ani ba zancen bokaye ba ne kalilan ma Zakarun, yan kaɗan ne kwarai kuke wa'azantuwa kuke gane wannan abin da ake gaya muku shi qur'ani tanzilun min rabbil alamin saukarwa ce daga ubangijin talibai shine Allah subhanahu wataala na'am Allah yake walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil hmm. la akhadna min لقطعنا منه الوثيق فما منكم من أحد عنه عاجلين نعم waɗannan ayoyin Allah ya faɗe su yana tsarkake manzon Allah ne akan cewa Qur'anin nan ba kirkira sai ba sai ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil bi taqaddarawa da a ce manzon Allah ya kirkiri waɗansu maganganu wanda ba mu faɗa ba faɗa a kanmu a kan harshenmu la'afasna min hudul yamin da mun kama shi kamun ƙarfi da mun danƙe shi da ƙani tsanani ma'ana ba zai fim ba sun malaka ba'ana min hulwakil kuma sannan wallahi da sai mun katse masa lakarsa fama minkum min ahadin anhu hajize kuma a wannan lokacin ba wani ɗaya daga cikin ku da ya isa ya tsare shi birin wannan abin da za a yi masa wannan sai ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya isar da sako ɗari bisa ɗari bai rage komai ba duk abin da ya kamata ya isar ya isar da shi kuma duk abin da ya sar daga Allah ne dama Allah ya tsarkake shi wani waje yake wa ma yantiqu anil hawa yantiqu anil hawa na'am in huwa illa wahyun yuha Allah yake wa ma yantiqu anil hawa shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya furci daga san zuciya ba yake don zuciyarsa tana so ko sha'awa ba a'a in huwa illa wahyi yuha duk abin da ya faɗa ba komai ba ne face wahayi ne umarni ne aka ba shi isar da wannan saƙon da haka saƙo ne kawai yake isarwa da haka Allah ya in alaika illal balagh ba komai akan ka na wajibi sai isar da saƙon da haka isarwa yake isarwa yake to kaga yau bayan manzon Allah ya tafi sai wani yazo yace da mu ai ga wani abu manzon Allah ya bashi zamu gaggata shi Allah ya ce ya isar Allah ya ce ya ne ya isar to sai wani ya zo bayan ya tafi kuma sai ki ga wani abu yanzu aka kawo za mu yarda da shi yarda da shi ta Allah ne da aka ɗan bid'a da mai yarda da ɗan bid'a dukkaninsu suna karyata Allah ne kuma suna tuhumar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ha'inci misali ai jiya muka tara taimakon marayu ana haka ne ko ba haka bane yau ma za a tara akwai wanda jiya musu zo da su ba sai sun zo da su ga wani ma ya fara kawo kun da nuna mu ko yawa shugaba ya haƙuri kafin ka abin nan na yi ƙazar babi sai aka ce an tara wanda aka ba ije kai sai ɓoye wani abu sai kai wani abu ya yi ha'inci ko bai ha'inci ba da yanzu don allah maza allah maha'inci ne kai ko to da sai abin nan kaddara kai din nan in kana mutumin kirki kai ha inci to kana jin kafin manzo Allah kirki ne mutumin kirki baya ha inci to kuma ko ɗanka ka hayinta ballantana ka inci ubangijinka ai kun ga abubakar siddiq da yake yana da hankali da aka zo aka ce wai abokinka muhammadu ya ce wai shi manzan allah ne sai sai na yadda ya faɗa suka ce eh, to na yadda aka ce ya kayar da ya ce ƙwarai kuwa mutum da muke da shi a garin nan ya taɓa yin ƙarya ne aka ce bai taɓa bai to dai fara kuma zai fara da ubangiji wannan hankali ne ko ba hankali ba ne yanzu wanda aka samu shekara arba'in bai taɓa yin ƙarya ba ran da ya fara yin ƙarya sai ya ƙarya ga sarkin gari to na ga ubangiji gaba ɗaya to hankali ke to manzo Allah ba mahaici ba ne har suna rigima da shi har ba su imani da shi ba amma kuma amanarsu ta kuɗi amanarsu ta iyali shi suka kai wa ajiya Ta karanta tarihin hijira da zai tafi sai da izo ali ya ce na wannan amanar wane ce wannan ta wane ce wannan ta wane ce wannan ta wane ce lissafa masa gaba ɗaya ce duka ba su kayan shi bai ɗauki komai ya tafi da shi ba kuma shi bai ɗauki komai a tasa duke da ya tafi da ita ba ai ka da sai kwashe nasu ya tafi da su tunda zai bar gari amma dai ba wannan sai nuna maka cewa shi ba mahaifi ne. sai ya wani zai zo kawai ita wai manzo Allah ya bashi wai manzo Allah ya bashi bayan manzo wai ka Allah ya sauke kuma sai a samu wanda zai gazgata shi Babokan kan baka da baka da rabo anan insha Allah na'am Allah ya so wa in وإنه لتذكرة للمتقين للي شيء القرآن لتذكرة والله وأذين للمتقين كما تطورا الله الله كساد مؤتكنس نعم وإنا لنعلم أن من mukazzibin na'am wa inna lana'lamu kuma lallai mu wallahi mun sani anna minkum mukazzibin akwai masu ƙaryatawa daga cikinku amma za ku ci ziyazan abin da suka yi na'am wa innahu la hasratun 'ala al-kafirin kuma lalle shi a nadama ne da tuno ga waɗanda suke kafirai saukar da alkurani bai mutu daɗi na'am wa innahu la haqqul yaqin kuma lalle shi alkurani la haqqul yaqin wallahi tabbas haƙiƙa ne ta yaqini wato bayan gaskiya ne akwai kuma sakankancewa a cikin sa yanzu dan Allah waɗannan kalmomin da ake karantawa kai daga jin su baka jin wata nutsuwa a zuciya baka jin wani daɗi to haqqul yaqin kenan wato abin da ya zo a cikinsa ina gaya maka haka fa abin yake da haka idan mutum ya ki sai dai juhudi wato tsaurin hanci irin na ɗan adam Allah ka raba mu da tsaurin hanci na'am fasabbih bismi rabbikal azim to dan haka fasabbih kai tasbihi bismi rabbikal azim da sunan ubangijinka mai girma an so in ka karanta wannan ayar ka zo nan gurin ko wannan surar ka zo nan wurin sai ka ce subhana rabbiyal azim fasabbih bismi rabbikal azim sai ka ce me subhana rabbiyal azim an baka umarni kenan ka bi umarnin kai tasbihi da sunan ubangijinka mai girma wato ka tsarkake shi sai ka ce subhana rabbiyal azim kuma wannan kana iya yi ko a cikin sallah an fahimta ko a cikin sallah ka karanta sai ka tsaya ka ce subhana rabbiyal azim in wuce za ka sannan ka wuce in ruku'u za ka kai kabbara ka yi ruku'u to da fatan Allah ya datar da mu ya dora mu akan daidai da wannan mun kawo karshen tafsirin wannan sura in sha Allah Allah ya kai mu gobe sai mu shiga tafsirin sura da take binta kuma dama ita ta biyo bayan ta a asalin saukar alkur'ani ta sauka bayan suratul haqa ita ce suratul eh, eh, salasa'in ko suratul Ma'ari. da fata abin da mu faɗa ya zama dai Allah ya ba mu lada inda muka yi kule kuma Allah ya fi mana yan uwa cikin karatu na cewa ma za a sake karɓar taimakon marayu jiya an sami tsabar kuɗi naira dubu sittin da biyar da naira ɗari biyar haka ne ko sittin da biyar da ɗari biyar yan uwa ku motsa a fito da kuɗi fa a fito da me a fito da kuɗi marayun fa nan liman yi mana khutba ita da za a kawo miliyan ɗari da iya nan area cikin garin sulaja za ta kare ba za a je ko ina ba sannan kuma muna magana ne na karamar hukuma gaba daya sannan wannan cibiya kar kuma ta yi ta ce hedikwatar izala a garin kuma wannan cibiya har ila yau kusan alkhairin garin ja a nan yake duk kewayen mu nan 'yan kasuwa ne haka ne ko ba haka bane yan kasuwa ku fito da kuɗi ku yi kasuwanci da Allah a yau gabanin gobe sai a daina sayarwa ku ba ki yau gabanin gobe ita ba zai karba ba mai neman bashi lokacin da yake bukata yake in ka bashi zai karba in ya wadatu ya karba bai karba to yanzu Allah yana cewa ku bashi bashi to ku bashi gabanin lokacin da zaka zo ka ce Allah ga bashi ya ce ba na so to sannan wai shi Allah talaka ne wannan abin da ake ba zai iya yi bane shi yasa yake cewa mu yi a'a ba ba zai iya bane ina so ne in girmama mu mu din so yake girmama mu ‘yan kuwa mu fahimci manufar Allah a tare da mu wannan ɗin zai taimaka mana wajen yin ɗa'a ga Allah duk abin da ice mu yi amfaninmu ne mu imu shi ba shi da wani amfani a ciki wannan roƙon Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu da aiwatar da duk abin da zai zama alkhairi gare mu kishiyar haka kuma Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu Allah masu taimakawa Allah ka taimake su masu son su taimaka ba su da hali Allah ka hore musu Allah waɗanda suna da hali kawai ba sa son taimakawa ne Allah ka karfafe su su ringa taimakawa Allah muna roƙonka kai mana jagora ka dora mu akan daidai ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa barik wa akrim hanim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة عما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته